asidiku ikhlasi eh? daidai yake ai wanda yi jihadi don neman kuɗi ko neman dukiya ko neman uh, suna aka aikin ka ga shi jihadi ne amma yana da na kafa kamar yadda wanda yi azumi ne yana neman lafiya ai ka gani wancan makarai kan akan jadidau kare kafa kare kafa ba ya don kare kafa to shi kuma wannan sai azumi saboda azumi na bada lafiya menene na bada kafa ai ka kazo duk sun zama guda da cikin su ba ya sala illa ma da cewa kafa yayi to a ce ai muskilan to yanzu ya za a yi shine ya tsakko yi ba ya raba yace muskilan nan babbace ce idan an aje ya sai a duba abun idan yi don wani Allah ya ta yin jayi na gafa ya yi kafa ko kuma gaba ɗaya ma ya yi abin ɗaya saboda don wani Allah gaba ɗaya kaga ake sabu shi ke ba magana kaulan wahidin shirka ke babba amma in yi aikin nan ikhlasin sa kusan da yi don Allah nan da yin wancan suka yi bana kaga wannan yana da ko ifi ikhlasin ya fi yawa daga riyan to wannan yana da lada a ainihin amma na kasashen lada lada fa ya yi kankani in ku gaba ɗaya ya yi rinjaye magana ainihin ikhilafin eh, riyan farin jaye ikhilafin ɗan ladan sa kankani ne in ko zama ya yi rinjaye a gaba ki da dama saboda wani allah ne gaba ɗaya da lada ya kafa shi gida uku sun haka ikhilafi eh. cikin hmm? idahuwa ko ahaduha anil ma'a anil anil ihda kaman an tana kaɗe ne don ta ji an yi taharrafa anil ma'ariji na ne matsalan matsala ne ko abin da yake cewa abin kule ainihin ya kamata musulmi tun da ne ne a yi kamar misalin alhalalu bayinu wal haram bayinu mutum ne ne ya sanci duk wani abin shubuha fiyayyen abu ainihin ka tsale shubuha gaba daya wa man taraka shubuha bi istabara alidinihi wa irdihi to sau da kana mutum ya rabu da wannan hila gaba ɗanta ya tattara ta ta gefe guda domin gudun fada cikin wannan halakan din sun da domin hila inda ya fi mutum ƙarya don wanda yake hila yake hila wanda ma bai san bambancin hila da ƙarya ba yi ta ƙarya ke hila ce don haka ce ya rabu da ma'arido ainihin ya gabatar da wani abu gashi a sarari in ka duka ka da yake gafe alhali shi ku ga wannan na sararin igini ga wancan ne na kafan igini fi ya ga mutum yana kila bugan cikin ka don igini ne ne ka ce kula da shi ta maka magana ya zo da sigar tausayi da sigar kaza da sigar kaza ka ga wannan da na yi masa hila hannun hannu mai ke da shi ka gana ke wannan don wannan yawan mu'aridu da kyautin da halaka don ya ikan shi ba a ah, amfani da ma'aribu mutum ya yi hila sai dai halaka ya gani yadda kikiri zai halaka to in ya san yadda zai bi usulubi ya sutale ya bi sutale mu a ta kama ai annabi ya taɓa yi inda aka je yaƙi ana fita tun da ran je yaƙi ba gaba ɗaya za ku fita aiki ba tun da tim tim za a dinga fita to tim ɗin fita fa kowane wata ranar sai annabi ya tim ɗin yanzu za tana ta tana je suka fita suna neman labari a cikin gari ko cikin jama'a mai ake ciki ne kaza kaza ka baka lamuni da fiye suna je masa wai ya labarin yan kafa wannan na kuraita wannan ke yi a suna suna samu ita yaushe ne za su dawo ake yi eh, na baro dai labari ya gani an ce suna ɗaura kaya in ku za su taho in sun taho kwaran nan rana kaza suna wuri kaza rana kaza za su wani da rana kaza za su suna sai ce masha Allah to inda matsalar ta tafi zai ce sai ta ce mata ko da ina ne shi kenan sai ce mu min ma eh, isama min ma isama mutum ya ce eh, ma isama masanin kabilu ne sai ko wata jama'a wajen iraki da wasu larabawan iraki na ake musu ma isama idan da can kuke sai ya gaji a lafiya suka tsaye suka shi kai kowa daga ruwa ka da ce kowa kai ma daga ma isa ya ce ga magana ka ga harbu ne to da launa a yaƙi da ba su da rayuwarsu na lokacin suke neman karewa kuma wani abu ne da Allah ya umarce su su zo cin masa sannan kuma da abu da nu'aimu ya tafa yaƙin a duka ma'aridu ya fani da su ko ana amfani da shi to sai mutane yanzu sai in an bar abin sai mutu ci gaba da amfani da hila ya ci gaba da cikin jama'a mu'amalolinsa to daga cikin dai ne me ma ne aka ce wa alam anna labbas jikiku kada ta yasta amalo fi ma'anik ko mun dauki ma'ana daya yanzu da ma'ana na biyu ana amfani da fiziku a wannan asali الصدق findiyati النية والإرادة gaskiya aliyya da nufi mutum ya kamata manufarsa da gaske ne da bai jin da ina yin abu a zuciyarsa ba shi ke nufi ba amma a fili yana nuna mutane ga abin da ke nufi wannan idan mutum ya haɗa yana cikin makaryata in ku ya zama ha a zuciya abin da yake nufin nan shine ko zai shigo cikin hadisin alaikum bisadiki fa inda sidika yahdi ila albirri don haka gaskiya ita kala kala ce nau'i nau'i ce mutum zama da yankin to mutum ya wajaba ya zama mai gaskiya har zuciya wani zai taso ya taso ya taho wurinka ka ɗauka da gaske ziyara ne shi ba ziyara ma ba ya zo ne ya ci mai kacin ciki shi ya ta buga cikin ka ya ta buga cikin da ga wannan na yau da ne kuma sau da dama wani abu ya zama jiki ina nema ya zama jiki ma bai zama jiki ba amma duk ike bai zama jiki mata ma sun iya bari da je mai ake ciki shi kenan ta zo tana kuma raireta tana ta shiga ta inda za ta shiga ba ta nan za ta dawo ba ta inda take kewaya ba nan za ta dawo ba amma kawai ga abin da ake so a ji eh, eh wannan iradar lugariya ce me dai take da niyya dan irada ma yanzu ana da ta'afifi ne النية والإرادة yadda ake nufin ne niyya da nafi mutum na da manufa mutum na da niyya eh ya har ma ita eh ha ita tun da abun asara yace bai da niyyan yana sai ba da mutum a zuciya sai akan ba zai ba yace mutum insha Allah ka inda gurin ce ya aka yi baka zai ce ai dama na gabin da na ce insha Allah haka da yana sani ya ce insha Allah kawai don ya kada kansa amma wannan muruna da ya ƙi zai yi abun amma in ya duba da kike da ikon kansa ba Allah ke sarrafa shi zai yi yayin da ke maka gobe kaza yau ma zai mutu to kaga dai a zuciyarsa ba abin da zai hana masa aikata wannan abu sai dai Allah ya kawo kawai abu ko mutum ya tashi da safe yana tashi da zafin mota ta ture shi ko ya taso bai iya motsi ko ya taso ga wani abu sai an abin ma na iya gogewa a cikin zuci da ba ki da wata ce ga harkokin harkokinsa sai ga wani ce muna nan muna jiran ka sai tsakanin da Allah na manta Saka ka mutu ya ce insha Allah amma mutum ya zo dama ya san ba zai yi ba in ya shirya ya bayani ya bayani ce insha Allah ba zan yi ba sannan kuma insha Allah hatta ban eh, bude wani babi da insha Allah da dama akan ce insha Allah tare da ma ba a san me insha Allah ba misali sai ce eh, wannan ɗakin Allah ne abinda za mu yi Allah ya fi komai Allah shi ne da rayuwar mu gaba ɗaya mun ba wa Allah sai mun gina shi da zinariya insha Allah a ga nan ba san mana ke ba zinari fa kuma ma ko da za a iya ginin zinarin wannan abun ba zai su ga kuma sun faɗe shi a gafale yayin da suke cewa insha Allah nan a gafale suke tun da ma za ba da rayuwa na ana insha Allah ana kirkira dariya ko a ce wannan nan da iyana mana kaza ko don ɗauko shi mun masa bola la walla ka ce masa a ce ai ihu ake insha Allah su ma wata mai suke bari ba da da gaske da ke duka mafi yawancin abin da babu abin a zuci wannan kuma ana iya sa cikin layin bankaura da ba ku ne hankali ma da zai zo yi zuba ma magana ya zuba ma magana tsakaninsa da Allah bai da niyya amma ikin ha insha Allah kai in kana da za zaka ga makaryata eh kin da menene na bu wanda ya gama duk ban azuwa nan da nan sai ka gano shi ba zuwa nan da nan sai ka gano shi to mutum ya kamata ainihin gaskiya aniyarsa da gaske ne zai aikata wal irada kuma yana da nothing wannan al'amari da ya faɗi sai fa ya aikata shi wa dalika yarji'u ila al ikhlasi wannan zai komawa ikhlasi ne fa in ma daga amalahu shawbun min khutubi min hudud nafsi idan ya kuɗa aikin aikinsa ani ma daga ani amalahu shauban da wani gauri min hudud nafsi na kafarai بطلت تدخل نيتي هذا أنا نية أروشي ولا أبن إيليا سيائنا ولا أبو يروشي كل أقوي نوع حوانا روسيا سعبت واتو أبن دا كنما مسلمية زما ميجت كيا حسن ومعنى ظاهرا وباطنا abin da yake gaya maka din na yake magana da shi ko har zuciya ka ke wa sahibuhu ma abocin wannan ya juzu an ya kuna kadiban wanda yake magana akwai wani abu na hawa a rafa a wannan wa ya zama makaryaci kuma fi hadisi talafati al'alimu wal qari'u wal mujahidu wannan ainihin malami ne mai kuɗi kuma mai taimako ne a na farko na biyu mahaddaci ne masanin addini na uku mujahidi ne kaga waɗanda aka ce waɗannan mutane da su ne za a fara kunna wutar jahannama attajiri attajiru ne asalin abun nan din da hadisin ma kan shi mutane na na Abu Huraira wanda kafin ya hadisin wani lokaci ya kan sune ma sai da girman abu mutum zai zauna kani yana sadaka yana taimako amma duka gabaki ɗaya domin yana jin daɗi yana jin kai wannan bawan Allah ai wannan bawan Allah dukiyarsa sa ake nema wannan dukiya fa jahilai na ta tura shi da ta tura shi yana kai ya iba ya bayar ya iba ya bayar ya iba ya bayar haka zai maka hisabi haka ce na baka dukiya na baka ilimi ya kai da dukiya fa yi sai Allah ka sani na fadaukar da ita babu wani guri da na san kana so a ciyar sai da na gina na siyar na ciyar ni ke ƙarya kake malaka su ke tabbas ƙarya yake haka yake Allah yi ne don a ce maka mai kyauta jawab Kari. su ce haka yake nan kawai a rasta shi kafa a ja shi ta fiska a jefa a wuta sai a zo da malamin addini ya haihar da ƙur'ani yana sauka alƙur'ani ba adadi yana koyarwa yana taimako duk abin da ke yi babu dare babu rana ma'ana dare da rana ake aka yi na baka ilimi na baka ganewa ya kai da abin na baka ce Allah ka da ilimin ka zama na na karanta na karanta na koyar na koyar na yi na yi je karya ka ce a ce maka malam ne a ce maka mai kokari mai kaza mutane sun bari da zai su je su biya ka ba ka da komai a nan shi ma a mace shi kafa a ja shi ta fiska a yi da shi cikin jihannama a jefa daga nan sai na ƙarshe mujahidi wanda ga lafiya Allah ya bashi ga ƙarfi Allah ya bashi ga sa'a Allah ya bashi duk wanda ya aran gama da shi sai ya kai su ƙasa ce masa yaya aka yi na baka lafiya na baka kwakwalwa na baka fasaha na aikar da zuciyarka yace haka shi Allah ya kai da shi ya ai Allah babu wani wurin addinin kai da na kare babu wata al'umman kafai da na da kare su ba wata masifa da ta taso don iya zuwa na kare ta ba a je kai ya kake kana yi ne don a taimaka jaru shi ma kawai a kwashe shi a jashi ta fiska jefa a wuta to ga wannan ga aikin da suka yi a salari amma ga abin da ke a zukatansu kan kenan a shi nan mutum yana zaune yana ta karanta yaushe in dai zuciyarsa babu ce shi ne makomansa almajirai almajirai a kuɗi matasan kuɗi haka nan take in dai ka dulin ka ga bayar ne don a ce ka yi za ka ce ba ka ga makoma da karu wanda suka gani yanzu ana yayin su suna daidai ganiyar su ka zaga makomanku dole duk abin da za ka kai ne niyyar da Allah da shi jalabi kana iya neman yadda Allah wani rai da abun ka karbi kuɗi in an ce mutum na neman yadda Allah yana ya karɓan kuɗi tun da mu'amalolin na da ibadodi ne in har jiya ne kuke karatun ko me ma ne magana ce mutum mu mu'amalu a tafsiri ne ma gaba da ku a suratul uh, mutaffifin ne a tafsirin suratul mutaffifin ne ibada da mu'amaloli addinu al-mu'amala la dina liman la mu'amalata lahu wannan kafuwanci da kake yi ina ya kai aljanna wannan aiki da kake ko wannan da kake ko wannan kiwo da kake a dunkule wannan sana'ar da kake in ka yi ta yadda Allah ya tsara kana tana iya dalilin ruwanka aljanna tana iya kuma dalilin halakarka saboda ka ga wannan duk abin da yi wani abu ne zuciya niyya ce a zuciya a zuciyarsa ga abin da yake nufi amma a aikace ga wanda ke aikatawa a wannan aiki na faɗa ga abin da ke nufi da shi wannan eh, kunga kunga fa a ke duk abin da ke nufi da shi don haka nan wuta zai yi su ne farkon wanda za a haɗa wutar jahannama da su ko kuma su ne farkon wanda za a durƙusar a jefa jahannama ala da shi sauran mutane هذا قارئ هذا جواد ومنفق وذاك مجاهد an karya da su sauran kuwa maka da ya shafawa kafin ba amma kafin a je wurin din ya dace mutum tun da wuri duk abin da za ka karime da Allah da shi amma maganar neman suna maganar jama'a su ga kokarin ka maganar ka yi abin da na ka burge a cikin jama'a ka cire wannan in ko ba haka da burge wannan ita ce sakamakon ka ka yi ka burge shi nan a alakhira baka da komai sai yasa wanda ya nemi suna Allah zai ɗaga sunan shi wanda ya nemi nuna jama'a ayyukan da yake yi hidiman da yake yi shi a Allah zai nura shi duniya su gane da su kwalle shi amma fa ya cikin hajji a lahira zai tashi zuwa kila ga wani bai kai shi ba ya samu ladansa kullum na shi niyya tana da girma wannan manufa tana da girma iradan nan tana da girma nufin nan dan Allah yake kallo duba ko Allah ba ya kallon halittar da ya maka isa ka cikin lissafi a baka lada bai kallon shigar da kake yi bai kallon harkokinka da kake abin da ya kallo yake kallo na zuciyarka shi wannan abin da ke zuciyarka shi ne ake baka lada a kan fa shi ne za a rubuta maka zunubi a kan shi hmm. shi ne lokacin sai ka kallo iyakan abudu sai ka kallo duk abin da za ka kallo duk hanyoyin da za ka kawo su tun da a lokacin nan duk abin da kake fafutukan nan Allah kake fara ya gani shi kanan ba wannan masu ne da ka ji su zama ba ka su ba ga su a gaban ka da kasan da su ba to haka al'amura haka suke tafiya al'amura abu da Allah ka sa da mu mutum ya lahira yana zaton yana yawan wani abu ya tashi bai da komai nan Eh? eh eh wato maganan kalobe ai ka san kowane mutum da abin da zaka buge shi da shi idan ka faɗa wannan kalma ka gamsar da shi wani in ka ji ba zai gamsar da shi ba kai ne da abinka, kai ne da jama'anka kai kasar ta inda za ka biya mutum ka manta da shi ko na ma dai bai shiga zuciyar ba wani a za ka kai wata gargara sai dai ka ɗan da mutane kawai lokacin da ka tafi da a ni ka san karɓa sai ce sai su ƙara yi wa kanka ce ka ga tawafi tabbata na Allah ne sai kuma an ba sa ba harshe ka faɗi shi kuma Allah bai jin harshen bai kallon harshen ya san harshen yana jin sa ba bai kirga shi abin ne ya zo kyakka shi ke kalla wato ƙashin bayan abin gyara rufi. Da aiki ga gyarawa da aiki mutum ba zai ce to ni kawai dan Allah zan yi ba zan yi aikin ko ba an kasan dan Allah kake ko ba dan Allah kake ba kana iya mutum na iya aikata dan kankanin kuma biya ma san ka tafi ga shi kankani ga shi ne gona karami ne aikin kuma ga yi ciki karami ne aikin ga neman fuma a ciki har kan ba yawa ne ba da kankanta ne ba ikhlasi kaga ba ana don da dama akan roƙe ba malam ba ka ta aiki ba ka ta aiki aiki ba ba ba ikhlasi ba akan ba to dan karamin da kai fa ikhlasi ikhlasin nan wanda kake domin sa din nan ka yi domin sa din ka yi mai yawan ka yi ikhlasin a mai yawan masha Allah to tun da za a buɗe za a fara jahannama buɗe jahannama an yi zuba wa jahannama ainihin a cikin azaba a fara da nan to mutum na zai sa kansa ya koi inda zai sa kansa kawai ya gyara aikinsa kuma mutum zai iya lamma kalar ƙari'u lokacin da mai karatu mahaddaci mai karatun ƙwararra ce karatul ƙur'ana ila akhirih sai kaga jama'a masu gani yan gidansu ma sun gani abokai ma sun gani jama'an gari ma sun gan shi makarantar ƙur'ani inna ma kadzabahu Allah ya karyata shi fi iradatihi wani yake wannan nufi na ba daidai ne ba wannan bai tsaya alƙur'ani ba ko karanta ba ko karantar wanda mutum ke yi la fi nafsil qira'ati ba abin karatun ne ba manufan ne aka kalla wa kadalika sahibahu almaskura ni wa salisu na uku wannan wancan sidiku kina a sidiku na uku a sidiku fil azumi walwa fa'idi gaskiya aliyya ma'ana mutum abin da ya yanke da kuma cika abin da ya yanke mutum kan yanke zai yi kaza ya kamata ko ya waje ba kai da gaske ne sannan ya zo ya ga abin da yanke nan ya fita shi wani yana nan ke shi ba zai yanke komai ba shi da ba zai iya cika ba zai kuma ta agon baka cikin mutane labudda na jama'a a yanke mutai ke to shi ko a fai na hukun maka ba a watan nan yana son ya cin maka ba a shekaran nan ga abin da yake so ya cimma kila ko ta Allah za ta iya kasancewa ramadan da da take zuwa ga abin da yake so ya cimma to ya wace wani kai wurin nan ya kamata a ce mutum yana san abin da yake so ya cimma daren jiya zuwa yau da fatan nan mutum ya yanke ko a ce daga shigan daren can tun da yau wani rana ta faɗi ya ƙare ana ce maka ba ta yi daga nan ka a daren nan ga abin da ke son cimma da yin gaba daya tun da daga daren za ka fara shige shirin abin da za ka yi wuni. wannan ka yi wa na lahira albashi na duniya zai taho maka a afuwan a kulle in ku ba haka ba mutum kullum dare zai shigo bai da manufa zuwa rana ta faɗi ta gobe ta ga bai da bambanci da kan gidansu bai da bambanci sa'anu ba abu da ya dame shi in dare ya yi da dawo gida ya kwanta in ma bai dawo gida ba da ɗan daukin dare ya ne nuri ya kwanta gari ya waye da safe bai san inda zai je ba kawai dai zai danna tafi neman abinci abinci to idan ko mutum ɗan adam ka zama wannan haka kake raye to ko an yi rayuwar buri ba sai dai don wai haka muke ba zai hana abin nan ba dole mu yi ce to ni ban saba ba ni kawai in ka tashi abin da kullum a gaban ka shira ya kamata kana da abin da ke saukacin ma kuma sannan in dare ya yi ya kamata ka duba jiya abin da ka yanke nan ka cin masa ba ka cin masa ba sai ka haɗa da shi sannan kuma ka dafi abin da ka tsara a kai wani abu ma da anan za ka kare tun da zai zama wani abu ne da bai kare ba kuma da wuya ma ya kare gobe ko aiki za ka ya kamata kana da biyan wannan aiki zan kare shi na ga kusan lokaci daidai lokaci kaza saboda daga nan na son koma kaza a rayuwar duniya nema aka a cikin wannan duniya neman yadda za a tsorare da kuma neman abin da ake nema na dindindin abin da ya kai mutum wurin din ya yi kama da ɗan cirani kaga mutumin da ya zo cirani ya zo ne zai ci abinci amma yana sai koma gida zaune da dumata mutanen karkara sun fi jami wannan sun ya je da ce ya taho ce ta yanzu ga shi rani ya yi baba zan fita zan je gari kaza ce je kallama albarka maza maza fa kakka da ɗaya nina na yi maza maza karzin da wuri to shi kenan yana na ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya ci ya koya wannan ya ci ya koya wannan ya ci ya koya wannan kafin a ce maka bazara na dofa ba ga an yi yan ɗinke ɗinke an yi yan saye saye an yi menene yan kulla yan kudin sa sai gida to abin da muka zo duniya kenan na aka haife mu duniya muka rayu don mu yi wannan yan tane da tane shi kawai ɗan ce ranar ba shi da gwamnati da wanda bai ci wani lokacin za a fi gaba barau sauran kuɗi na tsara su da yana shirin zai wani abu ga abokan fadaka wannan ya koma gida ya kai keke ya kai kaza ya koma gida ya kai awaki ya koma gida ga kuɗinsa yana ya kai tafi zai noma da damina yana ya koma gida ya yi kaza sai ka je ka dawo haka da dama sai ga wasu daga filani sun kasa komawa gida saboda bai ake komai ba don je da yan abokansa sun samu da yawa sun koma da shi gida shi kuma bai samu ba yau kuma mace wani da aka yi barin gida ta duniya kenan amma lahira aula dole wannan rayuwar mutum san me yake dawa da me da me yake dawa can idan ya ce sha ya tufafi har da yin aure duk aje a haka to ya da me zai tafi da shi lahira Allah ka gane da mu ka taimake mu mai aiki da shi mu daina komawa ɗabi'a al'adar yadda muka rayu tun da kullum musibin da ke sama wannan za a yi karatu za a gane magana amma an tashi nan ake barin sa a cikin littafi to mutum da ya yanke dole labudda ya yanke zai yi kuma labudda ya kwallafa sai ya cika abun da ya yanke zai أما الأول نفرق فنهوى أن يقول إني آتاني الله مالا إن آتاني الله مالا تصدقت بجميعه إن الله يباني دوكيا dukiya zan sadaukar da shi gaba ɗayansa misali ne ba an ce dole sai ka yi haka ba kai kana iya ninki Yana iya cewa in Allah ya cika min wannan ga abin da zan yi da shi ko ga yadda zan yi da shi in Allah ya bani dukiya ta saddaqtu ajin bi jami'i wannan ne azumu wannan ne azumu fa hadhihi al-azuma kasan nan kuma ba aziman ne ba ba tamanni ba yana neman dukiya a yanzu zai iya yiwa ya je ya kafce ya zai yi noman rani a'a ya ɗauke ni ya faru wani kaya zai je gari kaza ya yi mene zai yi kaza in na samu na fili ba kaza zan ku ba yadda ku ga abin da zai a wannan masallacin garinmu ne ko a menene ɗin kaza ko a me ana zan kashe su amma mu ai mun fita in Allah bani dukiya farkon abin da zan yi zan yi gidan kai ne saboda iyalaina da kaza'ina wani zai za a je wa mu da me zan gyara gidanmu ne baban mu a cikin wani hali in Allah ya bani duki a wannan karan zan gyara baba in gyara gidorin sa kaza gyara masa ba to galiba ne ba a fai na duniya na lahira ba na duniya ake saboda babu kwadaitarwa akan haka kuma babu karatun akan haka ta bakin wani gefe su ai malam abin gaskiya da a cusa mana wannan ne da sun dauri mu kuma gashi tafiya kai tafiya to tun da yake haka ne sai a kaba a yi abin da ya samu kad takunu sabika ta zama da gaske ne ko kada ya kono fiha taraddudu kaga a wannan mutum zai faɗa amma Allah zuciya yake kallo da gaske suke yi kuma wannan magana da kake ji an mafi yankin sabai haka suka rayu a kaga kalobi wanda aka rubuta mana samari na ulul himma da suka tashi za su yi wa juna wannan alƙalin, sai da suka je inda ɗakin Allah inda yake so idan za mu zauna mu tattauna ke mu tafi ɗakin Allah ɗakin Allah a ina a masallaci a mu shiga hijiru A rabin ɗakin Allah tun da wancan babban ɗakin Allah an kulle amma wannan daɗin haka kamar misali na a ce maka ai ka ga barandan nan haɗe take da masallacin nan tunda fandishon barandan ya kai zurfin fandishon masallacin da haka ga barandan nan tana cikin masallacin nan ka zo ka tabba masallaci a kulle kuna iya zama a baranda ku duk abin da za ku yi kamar kuna cikin masallacin ne sadaka mu zauna mu kalli girman wani nan don mai kowa ya alƙawari me zai wa addinin musulunci ɗaya ike in Allah ya yarda na yi alkawari na yi azima duk da za a yi karatu a duniya sai an samu ruwa ya karatu karatu da ne addini ke son taimakawa ta hanyar ilimi ɗaya ike shi kuwa sai ya yi sai ya yi gwamnan iraki lokacin nan kuma kila ya wani ne a ta ɓangaren sojin sai ya yi gwamnan kaduna sai na yi gwamnan iraq amma in na a lokacin na sai na aure wance jikar manzon Allah tunda mutum sai na aure auren dukkan da kashe na bai ma tsayin ita shi kuwa sai yana fito kujerar manzon Allah gidansu sai yana fito ta gidansu sai ya hau kujerar manzon Allah ai ba kaman abin da za ta ce na ba da dubu hamsin wannan ke to tun da ke dubu hamsin kamar ni na bada miliyan hamsin wani kan ke to ni na bada biliyan hamsin kashi kana kwace kana shi mai dubu hamsin ka yi mai miliyan hamsin ka yi mai biliyan hamsin kai ma ka yi yanzu zai kun faɗi azima to Allah na kallon zakatan in ka yi ne don ka durgar da jama'a don ka yi ne yana na na kallon ka kana cikin magaryata saboda haka nan suka zauna su kowa yana da dukkan su kuwa da yake na fara wannan wanda ya abu na ɗan ya koma ya koma magana ilimi zuwa yi tare wurin gogon ko in nasarati aisha yana jin sauran sahabbai amma duk inda aka je aka dawo sai da ya zama ba mai shiga wajen ta mafi yawanci sai shi sai duk inda za a ce hadisi sai ka ji shi shi ko wancan shi ba sai da cin abun da ke nema wancan da ya ɗauko kujerar manzo Allah kawo gidan sai da tafi shekara ɗari kowane da cin abun da ke nema to amma ai kun ga ba buri duka burin da yake cin abinci yin aure gina gida a aiki ne sai na kai martaba ka ba aiki amma ba wani abu da mutum yake cewa zai yi wa addini killa ne masu yin haka ya kace kawai addini in kuka muka tashi kai sallar wani ka abinci kai ne ne ne abu ya samu kaɗan shi ne kan abin da za ka fi cika kai sadaka da shi kai ne ne ne kai abin da za ka da shi haka ne kawai amma a addini ya kamata sama da haka yau ma ka samu arabu ne wata bakara zube eh, ko a rayuwar mutum bai ɗaukar takara zube ina da manufofi wannan watan ga abin da zan yi wata ne zuwa ga abin da zan yi wata ne zuwa ga abin da zan yi ba nake kayan da shigo ga abin da zan yi yanzu muna wata hudu cikin abin da nake shirin zan yi na samu wasu abubuwa wasu abubuwa kuma ko har yanzu ban samu kan harkar ba amma zai kwana da wannan bikin zai tashi da wannan burin yakin ba to wannan dai azima ta azima tana fitowa fili ما بتفتوها أنا مالا تصدقت بجميعه فهذه العظيمة قد تكون صادقة وقد يقضى فيها تردد mutum kan zama taraddudi wata mai taraddudi ma'aulinis mutum ne yana ga kai abin nan ko zai yiwu kai ko kuma ba yiwu ba wani faɗi a wannan ya faɗi wancan ninka wannan ninka amma dukka suke ba a cika wasu mutum gaban eh, wajen saukan karatu ne ma fa mutum zai ce wannan ce na ɗauki nauyin kaza wannan ce na ɗauki nauyin kaza wannan zai ce to ni ko na ɗauki nauyin sauran kaza ciki in ka bibiya wa ɗaya ba ɗaya in an tashi altabi altabi da masu bin sai ta dama ku cire wannan a zukatanku ku nema a nan Allah Allah ko da ne ko shirya yadda Allah ka tafi zuwa zuwa muku kuma ku kai kokon ku inda ake kai kokon da ɗaukar matakai ɗaukan yadda za ku ɗaukan yadda za ku wannan ba nan zan muku magaran shi ba wa amma sani amma na biyu waye alwafa fanahu an saddika fil azmi shine wancan abin da yake ya inganta ya gaskatar da shi an misali ga ga wancan da yake zai koyar da inda aka je ya ka ga karatun rayuwar shi gaba ɗaya karatu ne in ka ce za ka wato dole ka ɗauki abu yadda zai cika shi lazim wata sukun nafsi ainihin bilwadi rai a yi saki jiki gaba da wannan ran ta haƙura ta bada tun da ran sai mai riƙewa li'annahu la mashaqqata fihi سوى دعونا ونوع بقى استغنفع إلا إذا تحققت الحقائق فاتن با أبنا أما إن أبو يثبت لي وانجلت العظيمة وجلبت الشهوة شهوة وتجني بذلك قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه أقول ماذا به ainihin rijalu min al-mu'minina kai akwai wasu na da mu'minai wayan na mazaje mazaje ne ba mazaje masu mazakuta ba a'a mazaje na mazaje ko an ka ce wane kai wane namiji ne to ka san daban ne ko namiji ne masu yankan daban ne to a cikin wato akwai mazaje a ne sun tabbatar da abin da suka yi wa Allah alkawali ana aya ta sauka kan wani bawa daga cikin bayin Allah an ji yakin badar ba da ya dawo ya zo annabi ya dawo zai masa hamdu ya ce wannan an fita ba a sanar ba amma doron da wani abu ya tashi doron da irin wannan matsala ta taso Allah zai ga abin da zai manzon Allah zai ga abin da zai Ni ja shi ya biki ala lamari sai ya faɗi sai ga odu, odu ta bayyana ya tashi ya duba ya duba ya ga ga yaƙi ya fashe shi kuma ga alƙawar da yi da yake da gaske yake har ina ga abokin sa wani ku kafan Allah ke wallahi na jin ƙarshen aljanna ke wallahi na rantse ma da malaci na jin gashin aljanna da haka ya ɗaga hannunsa sai Allah na barranta daga abin da na majiya Allah su kai da suka taso za su zo su kashe manzonka su rufe addininka ba da tare da su Allah zuciya ka ba da tare da su Allah wa'annan jama'an mu da suka fashe Allah ka yafe musu ina neman ka uzuri ya cire takwabansa ya dinga faɗa ya dinga faɗa shi abokin nasa yake manzo da ba zan yi yin abin da yi ba shi ne wanda aka kashe shi aka daddafa shi bayan ya kashe wanda kashe aka daddafa shi wajen sara soka sama da tamanin da wani abu nan babban abun mamaki mamakin ba kirgara mukan da kai masa tamanin da wani abu mutumin da aka zuba iya gane shi ba fuskarsa gaba daya an fata ta yadda aka gano shi kau yar uwarsa ce ta gano shi da yatsunsa ya kamar ta wani wani ne hannun ta gani ima a gunta duka wani ne ne ta kalli ya zai wannan hannun wani ne to shi ne aya ta bakwai anin al'ibrata bi umumil alfazi da ma aya na nan akwai idan su rijalo akwai wasu mazaje da ramu sadaka ma ahadullah alai haka ga zama mutum ya alkawali ya cika ka dana cikawa azimar ya yi ta tuni amma wajen cika kuma cika to wannan shi ne ke ce maka gaskiya nau'i na uku ka yi alkawali ka yanke za ka aikata kuma ka aikata وقال في آية أخرى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن daga cikin wa'annan bayi na Allah akwai wanda an yi wa Allah alkawali idan Allah ya bani falalarsa zan kuyi sadaka wasu suka kafa sukawa har zuwa ya ce bima Kano ya wanda da dama ko da ya yana samun kuɗin din a cikin wannan dogon magana ne amma wannan hanya ta biyu ne kawai lokacin da ya samu kuɗin din ya ji arziki ya yawa ma barin da ya yi ya koma yana shigowa ta ba juma'a juma'a kai juma'an tawaye gari sai zai dinga tambaya annabi na nan lafiya makaranta na nan har yanzu ana karatu alhamdulillah amma nan du'a ya mu dawo mu harkoki sun yawa ai da wani wasu mutane ne daban su ga daidai muke nan illa martaba su ita su ta daban ke tunda Allah haɗa su tare da mazan Allah addinin da suke ce muke zukatan su ma jikokin su ne da dama da zai alƙali in Allah ya buɗa ni zan yi kaza zan yi kaza idan Allah ya buɗa masa ƙarshen ta wani ma akwai ne canza gida inda yake rana ce saboda lalura saboda uzurori ya koma wuri ta. Ko shi ma abin da yake nan dukiya sai dukiya dabbobi suka yi dabbobi fita bayan gari saboda nan bai inda zai ajiye dukiya sa sai lamari kusa da gari ya maka yawa garkin da gaba da ya kura cikin daji sai dai tambaya mai ake ciki ana na har yanzu ana karatu manzon Allah na nan lafiya waɗanda suke ta aikin nan yau da gobe ina suna nan har yanzu ana aiki wanda da har yanzu ana zuwa gona yana zuwa gona ba fafa ba sai arrabi rarrahu